Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata uku ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji koke-koken wasu 'yan najeriya mazauna kasashen waje game da halin da kasarsu ta asali najeriya ke ciki yayin da ta yi bikin zagayowar samun 'yancinta karo na 63 ina kira da gwamnati don allah don annabi ta duba talakawan arewa ta ceci arewa wayannan 'yan kidnappers da 'yan ta'addabin da suka addabi arewa ya just terrorist kamar kowace ranar talata da hantsi yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa inda yau zai taɓo batun alaƙar shaye-shaye da ƙalubalen tsaro a al'umma za kuma aji sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Litinin ne hukumar lafiya ta duniya ta sanar da shawarar sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu da fatan zai bai wa kasashe zaɓi bai ra'usa da aka tanadi don magance cutar mai saurin kisa. jami'ar oxford ce tare da taimakon cibiyar serum ta kasar india ta samar da sabon rigakafin da aka fi sani da r21 da za a fara kaddamar da shi a wasu kasashen afirka a farkon shekara mai zuwa kanin sauran kasashe za su samu rigakafin zuwa karshen shekaran na baɗi a cewar shugaban who tedros adhanom ghebreyesus binciken da har yanzu ba a aiwatar da tsarin da aka saba na bitar kimiyyar ba ya nuna cewa allurar rigakafi wato kashi na uku zai yi tasiri da kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari kuma za a samar da karin alluran don ci gaba da bada kariya kusan shekaru biyu daidai da suka wuce who ta ba da shawarar yin amfani da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko a duniya mai suna rtss wanda aka fi sani da moscow curies gabriel yana faɗa a wani taron tattaunawa a geneva birnin kharkiv da ke gabashin ukraine zai gina makaranta a karkashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin magance ko kuma kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa in ji magajin garin birnin wannan kariyan za ta ba dubban yara na birnin kakif damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da kuwa ana fama da fuska kuma ana fuskantar barazanar makami mai linzami magajin garin elho terkov ya rubuta a sakon wato manhajar telegram yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwabza yakin suke komawa koyarwa ta hanyar yanar gizo a latilas lokacin yakin birnin kakib ya shirya azuzuwa a wurare daban-daban a fadin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan satumba inda aka samarwa da yara dubu daya wurin da za su yi karatu kakib babban birnin ukraine na biyu yana da al'umma da suka kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kafin mamayar da rashi ta kai wa ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida babu makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu nahiyar turai inda 'yan najeriya da ke can ke ta bayyana damuwarsu da halin da kasarsu ta asali ke ciki duk ko da cewa yau shekaru wajen 63 kenan da ta samu 'yancin kai daga jamus ga ramatu garba da cikakken rahoton a bana dai ba a gudanar da bikin 'yancin kan najeriya ba a ofisoshin jakadan kasar da ke sassan turai da dama kamar yadda aka saba gudanarwa a duk shekara bikin da ke haɗa kan 'yan ƙasar mazauna turai tare da nuna wa duniya al'adunta babu dai takamaiman bayani kan dalilin soke bikin na bana a binciken da muryar amurka ta yi to a can najeriya dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar da dama ke kuka da matsin tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa saboda janya tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a rana ta farko ta hawansa mulki a watan Mayun da ya gabata. A Jamus dai 'yan Najeriya sun yi tsokaci kan bikin samun 'yancin tare da jan hankalin gwamnati kan wasu matsaloli da suka ce ke ci musu tuwa a kwarya Sunana Hajiya Saratu, ina kira da gwamnati don Allah don annabi ta duba talakawan Arewa ta ceci Arewa. wayannan 'yan kidnappers da 'yan ta'adda nan da suka addabi arewa they are just terrorists shi sa ina kira da gwamnati don allah ta yi wani abu a kansu idan gwamnati za ta iya da ce za ta je niger ta je ta ambaliya da sojojin niger na imani wa'annan 'yan ta'adda da suke cikin daji abu ne kamar wasa za ta gama da su sunana ibrahim ma'azam umar gaskiya fi sabilillahi ni dai a ra'ayi na ina gani duk ɗan najeriya kamata ya shiga ɗaki irin ita kuka a wannan rana ya nuna damuwarsa da bakin ciki da yadda kasan mu take ci baya. To shekarun 63 da da samun 'yancinta daga Birtaniya har yanzu dai wasu 'yan Najeriya na ganin Birtaniya na ci gaba da cin moriyar kasar ta la'akari da yadda ta zama kasar da ake da mafi yawan al'ummarta a turai a baya-bayan nan dai an yi ta dambarwa kan yadda akasarin kwararrun likitocin najeriya ke tserewa zuwa birtaniya duk da karancinsa a kasar dr paul onyeka ce ɗaya daga cikin jagororin kungiyar 'yan najeriya mazauna jamus ya ce akwai dai buƙatar tufkar hanci despite the they need professional. Yace baya ga cewa kasar ce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka tana da bukatar waɗannan likitocin sosai. Shi yasa take jan hankalinsu ta hanyar ba su kula da tsaro. Saboda a Najeriya babu tsaro. Likita ba shi da tabbas kan tsaron ransa. Da zarar ya sa kafa ya bar gida rayuwarsa na cikin haɗari. Your life is already in danger. Duk da waɗannan matsalolin akwai 'yan Najeriya mazauna turan da ke da yaƙinin cewa al'amura za su inganta ganin tarin basirar da ke tattare da 'yan kasar. Ruth King na ɗaya daga cikin masu wannan fatan. You uh, Ta ce Najeriya ƙasa ce mai abubuwa na ban sha'awa, kama daga basirar ƙwallon ƙafa ga marubuta. Muna da arziki da masu ilimi da fasahar da ke jan hankalin duniya. ina yi wa al'ummar ta barka da bikin cika shekaru 63 da samun yanci. suna na Bishara Shetima Kubri ina so in yi wa kasa ta addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma ci gaba mai ɗorewa. Najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka kuma duk da arzikin da Allah ya huwace mata jama'ar ta da dama na fama da talauci. ba mutu Garba ba muryar Amurka daga birnin bon a tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya. jiya litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gabar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya abdullahi bithli ya faɗa a wata sanarwa cewa ana buƙatar irin wannan tsari yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin libya da hukumomi akan sake gina birnin darna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar daniel a tekun mediterania ta afkawa libya a watan jiya ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen darna a ranar 11 ga watan satumba lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku kana ya lalata kashi ɗaya cikin uku na gidaje da kuma gine-ginen wato abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan na majalisar ɗinkin duniya jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasan mutanen da suka mutu daga dubu hudu zuwa dubu goma sha daya gawarwakin mutane da dama da bala'in ya hallaka ko suna karkashin wato buraguzai ko kuma sun makale a cikin tekun mediterranean a cewar kungiyoyin da suke neman gawarwakin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da kudirin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a ƙasar haiti a ƙarƙashin jagorancin ƙasar kenya domin yaƙi da ayyukan ƙungiyoyi masu wuta da hankali da ke ƙara yawa da kuma suka sha ƙarfin 'yan sanda ƙasar haiti ta fara buƙatar wannan taimakon ne tun cikin shekarar 2022 amma amurka da majalisar ɗinkin duniya babu wanda ya amsa wannan buƙatar. kanin yunkurin amurka ne neman kanada ta bada wannan taimako bai yi nasara ba a cikin watan yuli ne dai kasar kenya ta nuna aniyar kafa wannan wato runduna ta haɗaka ta ƙasa da ƙasa amma amurka kuma ta gabatar da wannan kudirin ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda shi kuma ya ba da umarnin kafa rundunar kana a jiya litinin ne kwamitin ya tabbatar da kudirin da amincewar mambobi goma sha uku kana wasu biyu da suka hada da china da rasha ba su halarci zaman ba a ƙarshe a jiya litinin shugaban kasar misira abdul fatah al-sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben da kasar za ta yi a watan disamba yayin da jam'iyyun adawa ke kokawa cewa mutanen da ke goyon bayan sauran 'yan takara suna fuskantar matsala kamar yadda ya amsa kiran al'ummar misira a baya ya ce yau ma ya sake kiran wato zai sake amsa kiransu in ji al yana faɗa wani jawabinsa don rufe wani taron wuni uku da aka gudanar a kan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon birni wanda aka gina a wajen birnin alkahira ana sa ran alsisi tsohon babban hafsan sojan kasar wanda yake mulkin kasar tun shekarar 2014 zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na shekaru wato wa'adi na uku bayan yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska shekaru hudu da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulki a kasar har shekarun 2030 a cikin 'yan makonnin nan dai magoya bayansa sun kaddamar da wani gangami a kan manyan alluna da sakonnin jama'a suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar goma zuwa goma sha biyu ga watan disamba yayin da babban jam'iyyar adawa a misira ta ce tana fuskantar matsin lamba To gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba.

wannan haka yake yanzu kuma ga mahmud ibrahim kwari da shiri na gaba ɗan ƙasa da hukuma fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da ta. Masu rai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babbar damuwar mu mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi. To wanda duk bai lafiya za ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi. To bai kamata a ce an ba shi magani na jabu ba. Kullum masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya. To idan ku ana so a dakile wa'annan abubuwan sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya. Babban abin da ke damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amali da wannan miyagun don ya fi sauki. Yau shirin na ɗauke dauke ne da tsokaci akan alakar ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masu saurare masana da sauran ƙwararru a fannin tsaro sun daɗe suna fashin baki a kan alaƙar da ke tsakanin ta'ammali da miyagun ababen da ke sanya bil'adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma ƙalubalen tsaro a tsakanin al'umma. Kamar sauran kasashen duniya, yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaƙa da yawan alkalman ayyukan ɓata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya, kamar yadda masana suka yi nuni. Samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya wadda aka fara aikinta tun fiye da shekaru goma sha biyar da suka shuɗe na cikin matakan dakile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na najeriya malam Dahiru matazu jigo ne a cikin reshen jihar kano na kungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya. Idan ka kalli harkar shaye-shaye wani abu ne da ya damu al'ummar mu gaba To amma shi asalin magani ba a yi shi don shaye-shaye ba. Which means duk maganin da kaga an yi shi an yi shi ne dan wani maganin. To amma mutane ke abizin nashi. Hakika akwai wasu magungunan da suke control ne. ma'ana dole ana bukata a sanya su ya ake tasarrafin tafiyarsu daga inda aka so su zuwa inda za su tsaya zuwa ga hawan wanda end user ma'ana wanda zai amfani da su sannan kuma akwai tsari na a'a waye ma ya cancanci ya rike wannan abun kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga marar lafiya wannan abun to duba da zaman da muke kama a open drug market wannan ya sa abubuwan duk suka fantsama to amma alhamdulillahi yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa gwamnatin jihohi an approving kano da lagos da onitsha wanda su ne men wuraren da ake sai da magani a matsayin sari to yanzu ita kasuwar kano already an yi wata kasuwa da ake ce cwc wadda ita ce coordinated wholesale center a lokacin waccan tsohuwar gwamnati ta mai girma muhammadu buhari ministan lafiya ya zuwa yi kwamishinan wannan kasuwar mutane sun fi kallon shaye-shaye mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar shaye-shayen muna kallon dakile shi abu ne mai sauki matukar aka dawo wannan sabuwar kasuwar domin gurin akwai security agencies da aka kawo akwai police akwai nafdac akwai pcn akwai kuma ndla da za a ba su office ɗinsu su ma yanzu haka sannan kuma akwai internal security wanda za su rika kula da wannan abu to dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi me fake drugs yanzu kaga duk wanda bai lafiya magunguna mara kyau mm, na jabu mm. to wanda duk bai lafiya za ga ba wai gayyata ciwon ne ba ciwon ne ya same shi kaga zai dauki kudin shi ya je bada a sai mai magani to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba to illa da ke cikin bada magani na jabu illa ta farko mutum zai Western resources din shi ma'ana zai bannata kuɗin shi a banza sannan zai tsawaita mai ciwon sa sannan kuma zai sha poison guba sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa wato rashin yadda tsakanin marar lafiya da likita sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa mai damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar wannan maganin shi zai maganinta da ikon Allah to kuma ka dawo ka ce baka warke ba to zai ji ya damu shin wannan cutar ko ba ita bace ba sai dai a cewar detective Awali Baladirmin iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya akwai bukatar lalubo sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin al'umma a kullum akwai abin da ake cewa crime statistic wato kididdige na laifi kullum sai sabon laifi ya faru kullum masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya yadda za su yinga yin abubuwan su ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwan sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya an koma amfani da sababbin dabaru na zamani wayanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi da wani mataki suke bi su waye suke shigo shigo da magungunan nan in an ɗabi magungunan nan na ake kai su suwaye suke ɗaure musu gindi da suwaye ake haɗa baki ana yi wa harkar manaƙisa makarkashiya ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun mai da harkar kasuwanci to kullum kokari za su duk kokarin da kake na dakilewa su kuma suna kokari su shawo kanka ko dai ta sama ko kuma ta ƙasa ko ta tsakiya kowanne akwai hanyar da ake bi ake dakile shi to eh, waɗannan matakai dabaru da ka faɗa eh, wake da alhakin ɗaukar su misali al'umma ne ko gwamnati a gaskiya dai mafi kashi saba'in ciki al'umma ne gwamnati kashi talatin take iya yi na farko kenan su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security jama'a ne suke bawa wa kansu da kansu na farko human security shine ya zan yin tsare kaina da duk wani abin da zai shafe ni sai na zama mutumin kirki na zama waye sannan zan iya zuwa in faɗa sannan jama'a su bi ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai a'a a dinga yin irin wa'annan fina-finan wanda su suna kallon fina-finai yanzu ka zo ka samu dan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani dan wasan hausa ko wani alamunsa za ga ya san shi amma idan ka zo ka ɗauko wani shahararren malami wanda yake da fikira da basira akan wannan abu za ga ma bai san shi ba gaba cikin shirin zamu mu ji abin da hukumar ndlea mai yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ke yi game da wannan al'amari a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya Masu ware kwamandan hukumar NDLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, Alhaji Ahmad Idris ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba. Akwai kungiyoyi da dama masu zaman kansu, sannan kuma akwai waɗanda su kuma kungiyoyi ne kamar na makarantu. waɗanda a duka muna muna halaka kyakkyawa tare da su wasu a wasu lokutan su ne sukan shirya bita ko gangami sukan gayyace mu muka jami a wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza to mu mukan shirya idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa muka rubuta wa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da mu zo mu yi wannan taro na wayar da kai kan su kan ba mu zarafin haka a wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje musamman a ce a unodc don iya ce maka ita ce kusan babban abokiyar harkar ko aikin mu abubuwa da dama da suka shirya banda a horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isa da sakonni akwai abubuwa da dama da kuma irin kasance sukan ba mu takardu da sauran su kasidu wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a da su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shirye banda su akwai european union su ma suna taimakawa kwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan sakonni na wayar da kai wanda a tunanin shine duk mutumin da allah ubangiji ya taimake shi ya fahimci illan abu kusa eh, a magance abin ma idan babban abun isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amali da wannan miyagun kwayoyi don ya fi sauki wajen kare shi idan har Allah ubangiji ya taimake mu sakonnin da ake idawa wa al'umma da iyaye ya zama na ya alfanu wajen hana mutane fara ta'amuli da miyagun kwayoyi to insha Allah za ka ga kafin a ankara tsari na rigakafi rigakafi an ce ya fi magani to Allah ya kyauta masu saurare da haka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za to a gaishe ka yanzu kuma ga suleiman barma da sharhin jaridun nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa jamhuriyar Nijar ta amincewa ta yin da Algeria ta yi a baya don shiga tsakani a rikicin da ya sarke a ƙasar. Gwamnatin Algeria ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Litinin biyu ga watan Oktoba bayan da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta aike da wasikar yin na'am da wannan ta yi. jaridar ta ce tuni shugaban algeria abdulmajid tebon ya umarci ministansa ahmed ataf ya gaggauta zuwa birnin yamai domin tsara daftarin da za a amfani da shi wajen tantaunawa da dukkan bangarorin da ke da hannu a wannan rikici jaridar le sahel na cewa ministan kasuwanci ya ziyarci wasu manyan shagunan sayar da kayan abinci da kasuwar katako da ke birnin yamai da nufin tantance gaskiyar lamari bayan da labarin hauhawar farashin shinkafa ya kara ɗaya kafafen sada zumunta idan a wasu wurare an fara fuskantar karancin kayan sayarwa musamman shinkafa a wasu wuraren kuwa har yanzu akwai ta a wadace irin ta masu karamin karfi da wacce ainihi tsadaddiya ce yayin da a kasuwar katako aka tararra hatsi da dawa da masara a wadace akan farashi mai rahusa kasancewar ana lokacin kaka jaridar ta ce ministan ya yi kiran al'umma ta kwantar da hankali domin gwamnati ta ɗauki matakin janye kudaden harajin cimaka don ba da damar shigo da su a sauƙaƙe a kuma same su da langwame a kasuwanni jaridar le harrison ta ce a karon farko tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli an ji muryar shugaba muhammad bazum wacce a bisa ga dukkan alamu hira ce da suka yi a waya da wani mutuminsa wacce a yayinta ya sanar cewa lafiyarsa kalau har ma ya jaddada matsayinsa na wanda ke tunanin gaskiya za ta yi halinta. jerar ta ce daga ranar 26 ga watan yuli kawo yau sau biyu shugaba muhammad bazum ya samu ziyara wadda shugaban chadi muhammad idris debi ya kai masa da wacce tawagar jami'an ecowas ta kai masa a karkashin shugabancin janar abdulsalam abubakar sai kuma likitansa da ke duba shi lokaci zuwa lokaci a yayin da rashin wutar lantarki da rashin samun kayan ɗanyen da ya kamata a kai masa akai-akai ke zama matsala korafin da wani jigon sojojin da suka yi juyin mulki ya ce ba shi da tushe a cewar lahiri song sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. ta ibrahim a takaice a jiya litinin ne hukumar lafiya ta who ta sanar da shawarwari sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu da fatan za a bai wa kasashe zaɓi mai ra'usa da aka tanadi don magance cutar mai saurin kisa birnin kharkiv da ke gabashin kasar ukraine zai gina wata makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da rashi ke kaiwa babu kakkautawa in ji magajin garin wannan kariyar za ta bai wa dubban yara a birnin kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da kuwa a lokacin da ake fuskantar barazanar makami mai linzami magajin garin ilor terikov ya rubuta a saƙon manhajar telegram a jiya litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya da ta dare gida biyu ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya abdullahi batli ya faɗa a wata sanarwa ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin libya da hukumomi akan sake gina birnin darna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliyar ta shafa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da kudirin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a ƙasar haiti a ƙarƙashin jagorancin ƙasar kenya domin yaƙi da ayyukan ƙungiyoyi masu da hankali da ke ƙara yin yawa a ƙasar da suka fi ƙarfin 'yan sanda to masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yaku makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producer mu salaman abu da ma injiniyan mu na yanzu jona ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata wasu salam